الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن الذين اتخذوا العجل تبت وأن السكر كما ركي أبن bayan duk irin wannan kira da annabi Musa imuku kamar su Musa Zamiri da makamantansa Allah sai ya ce sayana lahum ghadabun min rabbihim tabbas zai same su fushi daga ubangijinsu wa zilla da kuma ƙasƙasci fil hayati duniya a can lahira ga fushin Allah ga azaban Allah a nan duniya kuma kaskasci zai same su wa kazalika najzil muftari haka za mu rika yin sakamako ga duk mutumin da in ya kirkiro abu ya danganta ga Allah ba Allah ne ya ba kamar yadda Abu Qulaba ya ce da ya karanta wannan ayan sai ce hiya wallahi li kulli muftarin ila yawmil qiyamah wannan magana wallahi bai tsaya kan Musa Samiri da waɗanda suka bauta wa malaki ba ya shafi duk mutum da zai kirkira ƙarya ya danganta wa Allah ya ce Allah ne ya ce wallazina waɗannan da amilu sayyi'ati suka aikaci mugayen ayyuka sun matabu sai suka tuba min baji habbacin da ya zama halin su Allah yana kira gare su ga zama masu tuba kawai kadai idan suka tuba Allah zai karbi tuban su Allah ya ce wallazina amilu sayyi'ati sun matabu waɗanda suka yi aiki mummuna kuma sai suka tuba min baji habbacinta ta wa amanu suka yi imani to Allah ya yafe musu babu wani aiki mummuna da kai bawa zaka aikata ka ce yafi kafin a yafe ma in dai ka tuba inna Allah ghafurur rahim inna rabbaka dan shi ubangijin ka min badiha bayan aikatawa ka da ka tuba nan da gafurun mai yafe maka ne rahimun kuma mai jin kai ne ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فأيكم سن لوكتين ديزو يتدى بني إسرائيل و koma ga مولي ملكي وانا موسى سامري يكيل إلى مسو kirkira masu to saboda ya jingina allunan nan sai ya kama kan dan uwansa harun yana ja gabansa yana ga masa me yasa kuka saba umarni da ni ne muku sai ce ya dan dan uwana kar ka sa ai mana dariyar gayya ka dan ya hana su kashe ni da nake son in hana su dan dole ne yasa ne shiru to yanzu babu fushin sayyidina Musa ya natsa fushin ya kau shine sai Qur'ani yace walamma sakata an Musa lagadabu yayin da fushin annabi Musa inatsa yayin da natsuwa ta samu annabi Musa a akhazal alwaha sai ya ɗauki allunan da ya zo da su wa fi nuskhatiha rubutun da ke jikin allon hudan maganganu ne na shari'a wa rahmatun da kuma jin kai lillazina hum li rabbihim yarhabun gabayin da ke so suna jin tsoron ubangijinsu واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واختار موسى قومه to yanzu babu kushin ya nutsa yanzu saura mai saura neman daidaita tsakanin bayin da suka lalace suka kangare da Allah subhanahu wa ta'ala bayan da suka riki gumaka suka bautawa bayan da ga sun yi imani da kaɗaituwar Allah yanzu ga sun bauta ma gumaka yanzu saura ne saura neman yafa ga wannan laifi da suka yi to waqtara Musa qaumahu 70 rajulan annabi Musa cikin bani Isra'ilawa sai zabi zababbun mutum 70 limikati na don zuwa ganawa da mu to shine Muhammad bin Ishaq yake ba da labari akan wannan yace Musa ya zaba daga cikin bani Isra'ilawa mutum 70 sai yace in daliku ila Allah mu tafi tare zuwa ga Allah fatubu ilayhi kutuba mimma sana'atum daga abin da kuka aikata was'aluhu tawbata ala man taraktum wara'akum kuma ku roki Allah ya yafe wa wanda kuka bari a baya ku saba'in nan ku roki Allah ya yafe muku kuma ku zama wakilai ga mutanen da muka bar su anan ku roki Allah ya yafe musu kafin mu je so mu ku yi azumi wa tadahharu ku yi wanka ku tsarkaku wa daharu ya ko wanki tufafinku kun ga yadda addinin da annabi kowane annabi ya kawo haka yake baya son kasanta yana son tsabtata jiki da wanka yana son tsabtata sutura da wankewa yana son tsabtata ciki ciki kuma da cin halal to sai ce ku tsarkako fakaraja bihi ila turi sina to sai ya fita da su zuwa ɗiru sina limikatin don ganawa da ubangiji wa kana ya kasance annabi musa la يأتيه bai zo wa ganawar illa bi iznin minhu wa ilmin يأتي sai Allah ya ce lokaci kaza ka zo فقال له yakan je gurin da mutane saba'in din da suke bin sa dan su je gurin fi ma zakara li hina sana'u ma amarahum bihi bayan sun yi wankan sun dau azumi sun kyautata cikin su wa kharaju ma'ahu sun fita tare da shi zuwa ganawa da ubangiji sai suka ce ya Musa adlub lana nasma'a kalam kalam rabbuna yace in ka ji ka roƙan mana shi ya ji yadda mu magana shi mu ma mu ji ka ji abin da suka cewa annabin su adlub lana ka neman mana a wajen Allah falyasma'ana ya ji yadda mu kalamuhu maganansa sai ce af'al in naje zan yi hakan in Allah ya zan yi hakan falamma dana Musa min al-jabal da sayyidina Musa ya kusa da dutsen a alaihi umudul gamam sai ga wani girgije gurmutsu irin wani baki ɗin girgije din nan ya zo sai sayyidina Musa ya shiga ciki hatta ta rashin layl an ka gani ka dare ne ta rufe gurin yana cikin wannan halin har dare kuma ta rufe gurin kullu ko duk gaba ɗaya wadana Musa Musa ya ƙara kusaci zuwa cikin wannan girgijan fa da halafi sai shiga ciki wa qala lil sai na cewa mutanen adunu ku yi kusa wa kana Musa ya kasance Musa idza kallamahu Allah idan Allah yana magana da shi wa ka ala jabhatihi nurun goshin annabi Musa yana daukan wani haske in Allah ya yana masa magana sa'i'un mai tsananin kyalli wannan da la yastadi wa ahadun min bani adam wani daga dan adam ba zai iya an yanzura ilahi ya dubi goshin annabi Musa ba a lokacin fa duriba dunahu bil hijab sai aka sa hijab tsakanin annabi Musa da mutanen wadannan alqawm mutane suka kare kusa zuwa ciki hatta iza dakhalu har suka shiga cikin girgijen gaba ɗai waƙa'u sujudan gaba ɗai suka yi sujuda fa uku sai suka ji ubangiji wa huwa yukallimu Musa ne wa annabi Musa magana ya amuruhu yana bashi umarni wa yanhahu yana hana shi ga aikata wa'insu ayyuka ya aikata kaza bar kaza falamma faraga ilaihi min amrihi da Allah ya gama bashi umarni wanka shafa an musal ghamam wannan girgijen sai iyayi aqbala ilaihim sai ya fuskance su faqalu li musa sai suka ce da musa lan numina laka hatta nara allah jaharatan ba za mu imani ba wannan dambara kake mana sai dai mun ga allah asalari ka ji halin isra'il kenan wannan kaɗan daga ciki to shi ne allah ya ce falamma akhazatkum ku rajfatu da tsawa ta rike su akan sun faɗi wannan magana sai annabi Musa a gurin sai isu juda yake roƙon Allah yana cewa rabbi ubangiji na laushi ta ahlaktakum min qabl wa iyyai ai da ka so halaka su a lokacin da suke bautawa gumaka ina da ka halaka su a lokacin kuma har ma da nima da ka halaka a tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah zaka halaka mu don abinda wawayen cikin mu suka aikata in hiya illa tuka ai kai ne ka jarraba su kai ne ka jarrabe su da yin haka din ya faru daga gare ka ne tudillu biha man tasha kana batar da wanda ka so wa tasha kana shiryar da wanda ka so anta waliyuna mu ba mu da wani majibinci mai soyin masoyin mu mai son mu illa kai fa abkil lana ka gafarta mana warhamna ka jikan mu wa anta khairul gafirin kai ne fiyayyen mai gafarta zunubi واكتب لنا في هذه hasanatan حسنة وفي الآخرة Allah ka ba mu rayuwa mai kyau a wannan duniya haka ma kuma a lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما زال الله صلى الله عليه وسلم يجي دم متمن دي روكي الله ده هكا يجي يا جماعة نيلو كو باون أبو ذاك كارا أكاي أن جماعة كومي إنا هدنا إليك مؤمن شيو زوا غريك يا الله إنجي سيدنا موسى to da wannan ne aka samu suna yahud inna hudna ilai mun shi zuwa gare ƙala sai Allah ya ce azabi azabata da na tanadi usibu bihi man asha zan samar da wanda na so da shi ma'ana zan ɗora wanda na ga dama wa rahamati jin kaina kuwa a kulla shai ta yalwace dukkan komi fasa'aktuba halil ladzina yattaqun rahamata zan wajabta ta ga duk bawa wanda ke jin tsoro na wa yutuna zakata bayan da suke bada zakka wallazina kun bi ayatina yu'minun mutanen da suka imani da abin da muka sokarwa annabawan mu allazina yattabi'una ar rasul an-nabiyya umiyya wadannan da suka yi bi ga manzon nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ne shi kuma umiyyi ne shi allazi yajidunahu maktuban indahum wannan da suka iske yana nan a rubuce a a cikin attaura wato a lokacin yake ga wa annabi annabi Musa wannan magana zan yafe musu daga yahudawan yanzu har zuwa yahudawan da za su haɗa zamani da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in sun yi imani da attauran don wajabu isma muhammad wa na'ata muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabihim taurat sun iske siffar muhammad da sunan muhammad a cikin attaura shi yasa sai Allah yake allazina yattabi'una rasulan nabiyya wadanda cikin ku in har suka bi wannan annabi umi la yaktubu wa la yaqra bai rubutawa bai karanta rubutacce sai dai da mu'jiza allazi yajidunakum maktuban indahum wanda suka iske rubutacce a wajen su fi a cikin attaura taura da injila yace to wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace ku imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakum bi kitabin ya zo muku da littafin musaddiqan lima baina yadayya mai gaskata abin da ke gaba gare shi na at-taura yana gaskata at yana gaskata injila kuma abin da ke rubuce a cikin nasu littafin ma shine musaddiqan lima baina yadayya na zo ne ni a taura ina mai gaskata muku abin da ke zowa wa mubashiran bi rasulin ina mai muku albishir da manzo wanda ke yati yana zuwa min ba'di bayana ismuhu sunan sa Ahmad sayyidina Musa ya albishir da shi haka sayyidina Isa ya albishir da shi to saboda haka nan wannan da ya yarda ya gaskata shi ya bi shi ya yarda da at-taura kenan ya yarda da injila kenan wato shine ya amuruhum bil ma'ruf shi wannan manzon zai dinga ba su gargadi da alkhairai <coughs> wa yanhahum anil munkar kuma zai hana su ga abin ki shi yasa subhanahu wa ta'ala sai yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula a kowane jama'a ai mun aiko manzo manzon kuma yana kira ga jama'a yana to anibudullah ku kade ta Allah kade wa jitani bi tagut ku nisanci shedan wato kowane manzo abin da ke faɗi kenan ya hillu lahum at-tayyibat manzon Muhammad zai halalta musu dadadan abubuwa wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith zai haramta musu dukkan wani abu da ke datti ne mai cutar lafiya ko mai cutar hankali ko mai yada mutunci ya za'u anhum israhum kuma zai sauke nauyin da ke kansu wal aglal da ƙuƙummai da yake wuyansu su allati kanat da ta zama tana kansu Falasina amanu bihi wadanda suka yi imani da shi cikin yahudawa wa azzaruhu suka taimake shi da manzanci wa nasaruhu suka karfafa mai damtse واتبعوا النور الذي أنزل معه سكا بحسكن دا إسو كتاري دا محمد شين القرآن الكريم أولئك وأنهم هم المفلحون سنة أبو تاسم وبرب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون bayan subhanahu wa ta'ala ya gaya mana abin da attaura ya kunsa game da Muhammad sallallahu da kuma abin da linjila ya kunsa game da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kamanninsa da irin yadda ya yi ambata shi a ciki sai ya ce ya ayyukan nas kace wa mutane kul ya ayyukan nas ya kuma mutane shi ya sa wato al'umma duk inda dan adam yake al'umma ne na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai lalle wanda ya imani ba duk da wanda bai imani ba al'umma ne na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan magana ya ce ya ayyukan nas ya kuma mutane yana mai kira ne ga dukkan mutum sai al'ummu suka kasu kashi biyu akwai ummatul ijaba al'umman da suka amsa kira al'umman da suka yi imani suka amsa kira to shine musulmi akwai ummatul inad al'ummu masu taurin kai waɗanda suka ki amsa kira to sai muka kasu kashi biyu kenan umma wanda ya amsa kira shine musulmi umma wanda bai amsa kira ba ya taurin kai kuma shine kafiri to mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ce da shi ka ce ya ku mutane inni ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi manzo ne na Allah ilaikum zuwa gare ku jami'a ga baki ɗayan ku kulli jami'il bashar ka faɗi ma dukkan mutum da balaraban su da ajamin su ka ce da su ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗai la ila qaumi ba an aike ni zuwa ga jama'ata kadai ba ba wai an aike ni zuwa ga quraishawa satan kamar da sauran sauran annabawa aka aike su ga jama'an su kowane ne zaka ce ya qaumi inni rasulullahi ilaikum ya mutane na ni manzon Allah ne zuwa gare ku duk manzannin da wuri haka suke cewa amma shi ne aka aiko shi umumiyan gabaki ɗai an aike ka ne zuwa ga dukkanin dan adam wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ba mu aike ka ba sai ga dukkan dan adam bashiran kana mai albishir ga wanda in yayi imani wa naziran kana mai gargadi ga mutumin da in ya kan gare wa uhiya ilayya ka ce wa jama'a an yi min wahayin hadal qur'ani wannan alqur'anin li unzirakum don in gargade ku bihi da shi wa man balag mutumin da qur'anin ta isa gare shi wa an bihi kullum man balagahu ka gargada da qur'anin duk mutumin da qur'ani ta je gare shi minat saqalaini daga mutum da aljanu hadda aljanu saboda qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni an yi man wahayi wasu jama'un aljanu sun yi saurare ni fa qalu sai suka ce inna samina qur'anan ajaba mun ji qur'ani ya kayata mu ya hadi ila rushdi fa amanna bi yana shiryar da jama'a zuwa ga hanyar shirya mun yi imani da shi to saboda haka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mu ba mu aike ka ba sai illa dan ka zama jin kai ga talakai talakai alam duk inda dan adam yake alam ne duk inda aljani yake alam ne hadisai sahihai sun zo akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ne da manzanci gaba ɗaya saboda hadisin nan da ya zo a cikin Buhari da Muslim daga cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya an bani abu biyar wanda ba a baiwa kowa ba daga annabawa kabili da suka rigaye ni akwai abubuwa guda biyar da Allah ya ban bai baiwa kowa ba daga cikin annabawan da suka rigaye ni nusurtu birru'bi masirata shahar yace an bani wani irin nasara aka tara min kasa inda sai ka tafiyan wata guda tukun ka isa sai gashi kawai cikin ɗan lokaci kaɗan mun yanke gurin nan ɗan cikin ɗan lokacin yanke gudan, alhali waɗanda suke bin mu ɗin, kafin su isa gare mu sai sun yi tafiyan wata guda na biyu kuma wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura an sanya min ƙasa ɗin nan masallaci ne ko ina an sanya min ƙasa ɗin nan ko ina ta matsarkaka ce in kana da ruwa kai alwala kai sallah idan baka samu ruwa ba fa sai kai taimama taimama sai ta tsarkake ka ka bauta ma Allah ka a tsarkake kuma bani isra'ilawa in sun yi laifi ba a karɓar tubansu a ko'ina sai sun je masallacin baitul maqdis sun yi sujuda a ciki tukunna sun gaya wa Allah laifin su kana kafin Allah ya fi musu amma kai ko ina masallacin ka ne ko ina ba sai ka gaya wa kowa kai wa laifi ba kai wa Allah laifi ba kawai kai ka san kai laifin Allah da kai wa laifin kuma ya san kai masa laifin in ka ce ka tuba shikenan ba sai ka tara malamai sun soke ma Qur'ani sun yi maka wani karatu ko sun yi maka wani aiki ba babu tsakaninka da Allah kawai ka tuba kenan a ko ina sai ka tuba sai ka sujuda a ko ina sai ka bauta ma Allah ka to sannan na uku fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu wato kowane mutum daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi yusalli yi sallah tunda an yarda ita mama ya sallah kuma an yarda ko ina masallaci take gare shi na uku wa uhillalli al ganaim an halalta min cin ganima annabawan da wuri in suka yi yaƙi jihadi ganima sai su tara a guri guda sai su cilla mata wuta wuta ya kone ta ko kuma wuta ya zo daga sama ya kone ta walam tahilla li ahadin ba a taba halalta wa kowa ba kabili gabanin ni wa utitu wa utiya li shafa'a an bani kuma ceto an bani ceto gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ba shi ceto kuma ne daga cikin annabawa amma utiya li shafa'a tun a duniya an tabbatar masa za a ba shi ceto wa kana nabiyyu ya kasance annabi yub'atu ila qaumihi khassa shine cikon na biyar kowane annabi akan aike shi zuwa ga sa ne kawai a keɓe amma ni din wago istu ila nasi amma sai aka aike ni zuwa ga jama'u gaba ɗaya ni manzo na allazi lahu mulku samawati wal ardi sarkin nan nasa ne mallakansa ne mai da kasai duka sarkin nan da la ilaha babu abin yi wa bauta illa hufa ce shi wannan kalima ta haɗa rububiya da uluhiya. mulkan wa khalqan wa abidan lillah kalmar rabb mallaka da halitta duka Allah ne yayi shine allazi lahu mulku samawati wal ard mallakar samai mallakar kasa duka ta sace kuma la ilaha babu wani abin yi wa bauta illa hu face shi yuhyi yana rayawa wa yumit kuma ya kashe fa aminu billahi wa rasuli to fa ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon sa nabiyul ummi annabi ummi nabiyul ummi duk da yana ummi bai taba shiga makaranta na koyar rubutu da karatu ba amma ya kawo abin da ya gajiyar da masu ilimin da suka yi karatu na rubutu da karatu allazi yu'minu billah wannan da in yayi imani da Allah wa kalimatihi da kuma dokokin Allah wattabi'uhu suka bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bi shi wattabi'uhu ku bi shi Allah yana baka umarni yana to wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun tabbata haka ne za ku shiru ومن قوم موسى musa daga cikin jama'an annabi Musa akwai jama'u masu yawan gaske wa yahdun da suke shiruwa yarshudun wa yadullun da shi suke yin adalci a cikin hukunce hukuncen su mutanen da mutanen da suka bi annabi Musa wa min ahli kitab shine ai Allah ba da shaida yake daga cikin ahlul kitab ko wanda manin ta manhu ne wadda wadhihi ilai wannan ka amince masa ka bashi ajiyar kuɗi yana mai dama wa minhum man tamanhu bi dinarin la yuwadhihi ilai ko wannan ka amince masa ka bashi ajiyar kuɗi zai mai ruwa gare ka illa ma dumta alaihi ka'ima sai dai kana nan tsaye kansa to ma kana min hasarihan fil ladina adraku nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abinda take da asarari zahiri game da yahuda wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi suka yi imani da shi kamar yadda Allah yake ga mana suratul baqara allazina atainahum alkitab mutanen da muka ba su at-taura da yatulunahu suna karanta qur'anin da muka saukarwa muhammad sallallahu alaihi wa sallam haqqa tilawatihi da cancantan karanta shi ulaika to waɗannan yahudawan yu'minuna bi suna masu imani da muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقد لعناهم اثنتي عشرة أسباطا مكا كساسو سبت in an ce sabir wato shine iri muka kasa su su iri daban-daban guda goma sha biyu daman ɗaya ne na sayyidina yaƙub alaihi salam to shi kuma ya auri mata shida ne duka-duka a rayuwar shi kuma kowace mace ta haifar masa ɗa namiji biyu to shi ne ya samu ‘ya'ya goma sha biyu isra'il ɗin to shi ne a sayyidina yaƙub mai tafiyan dare ma'anan shi bisa umarnin uwar shi ta ce duk inda za ka tafi ka tafi da daddare ba don kuma saboda alwashin da dan uwansa Aisu ya dauka akan duk inda ya gamar shi zai kashe shi to shi yasa dare yana suturce mutum in za ka tafiya ka tafiya da daddare in ji maman shi to yanzu an kun duba dukkan waɗanda suka fito ta gefen aisu su ne falasɗinawa da sauransu waɗanda kuma suka fito ta gefen yaƙub su ne isra'ilawa an ce da su isra'il saboda wannan bani isra'il 'ya'yan isra'il isra'il din yaƙub ne bani isra'il to sun muka kasa su kashi goma sha biyu asbaqan ma'ana iri goma sha biyu iri iri iri guda iri biyu iri uku su goma sha biyu to umaman su al'ummu daban-daban kashi goma sha biyu kuma ba ta jituwa ba sa shiri ba sa sun juna su hudun ma tukunna wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi wa annabi Musa iz tasqahu lokacin da suka nemi shayarwar annabi Musa ya nemi shayarwar qaumahu jama'arsa sai muka ce da annabi Musa anidrib ribbi asaka al-hajar ka buga da zandarka ka bugi dutse fambaja sai ta buga minhu daga jikin dutsen Itana ta asharata aina wato mabubuga ruwa daban-daban guda goma sha biyu wato kowane kabila ga tasu kowane kabila ga tashi kada alima kullu unasi kuma kowane kungiya sai ya zama ya san mashraba kuma mashayarsa dan ta fito da alama wa zallalna alaihimul ghamama ga wata ni'imar kuma muka inwantar da su da gidagizai rana ba ta taba su duk inda za ta tafi sai mai musu girgije tana bin su tana musu inuwa wa zanna alaihim almanna maka saukar musu shira wa salwa da yan tsuntsaye ku zo muka ce da su ku ci min dayi baci daga dada dan abinci mara zaka naku da muka arzuta ku ba zuwa zaka ka kama tsuntsun ba ba farauta zaka je kai ba kana zaune tsuntsu zai zo ya zauna a kafada ka sai ka kama ko a hannunka ya zo ya zauna a gaban ka sai ka kama kawai sai ka yanka kuma sai ka fige ka ci haka Allah ya musu وما ظلمونا zalamuna ba mu ne muka zalunce ku ba walakin kanu anfusahum yazlimun su ne suka وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وإذ قيل لهم يا عند أكتشير سوء اسكنوا كي زما هذه القرية تكون القرية نبرن بيت المقدس wa kulu minha ku ci duk daga dangin abinci a ciki har shi tun duk inda kuka so wa qulu hibatun ku faɗi kurakuran ku wa dukhulul baba sujada ku shiga ta kofar masallaci ku yi sujada naghfir lakum khati'atikum za mu gafarta muku dukkan zunubin da kuka aikata sanazidul muhsinin za mu kara wa wanda ya kare kyautayi kuma sakamako na alhairi maimakon su faɗi abin da Allah ya ce su ce fa baddala allazina zalamu minhum qawlan wayannan da suka sai suka canja faɗi dan Allah ya ce wa qulu hiddatun wa kullu baba sujada wa qaddama huna ma akhara huna wato sai ga wani ya gabatar da wannan magana wani yanzu mun faɗa ma Allah zai ji ni an ya ce mana Allah yana da arshin sa wa kuma ya ce mun faɗa anan ina Allah zai ji mu kaza kaza haka suke magana in na kangara suna ta magana irin wannan fa baddala allazina zalamu sun da suka zalunci su sai suka canja minhum daga cikin su kuma kaulan suka canja magana غير الذي البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة من منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين واسألهم tambayar su an alƙaryatin lati labarin wannan alkarya wannan da kanar ta kasance hadiratal bahari tana bakin ruwa iz ya'duna fi sabt lokacin da suka ƙetare iyakar Allah zuwa kamun kifi asabar Allah ya ce musu ku bar kamun kifi asabar hakan Allah ya aza musu ne don azubta su ba wai dan saboda in sun kama kifi ran asabar wani abu bane ba a'a su din ne Allah ya dora musu haka dan azubta su <coughs> mutane sai suka nemi zo da kawo wannan hukuncin cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su rika cewa kamun kifi ran asabar ba kyau wa yace wa yace ba da ku ake ba wanda aka ce masa kamun kifi ran asabar ba su da kyau tunan bani Isra'ilawa kuma a wancan lokacin lokacin Qur'ani bai soka ba Allah subhanahu wa ta'ala da yake jarraba su yi yana so ya ga waye mai imani cikin su istatihim hitanuhum yayin da kifayen takan zo musu yau masabtihim ranar asabar ɗinsu shurra'a a sarari kamar kaka mana hannu gashi wa yau mala isbitu ranar da ba asabar ba kuma latatihim kifi bai zuwa haka Allah ya jarrabe su kazalika na buluhum haka muka jarrabi bani isra'ilawa bi ma kanu yafsukun saboda fasikancin su muka dora musu haka wa iz qalat ummatun minhum yayin da waɗansu al'ummu daga cikin bani isra'ilawan suke zargin junan su limata izuna qauman dan me kuke wa'azar da mutanen da Allahu muhlikuhum tunda Allah zai halaka su wato suna so su dakatar da masu wa'azi saboda haka har yanzu yana daga cikin ɗabi'ar yahudawa babu wa'azi a haife ka ba yahude shikenan kai ka zo cikin sa'a shikenan amma kai da baba yahude ba a ce maka Allah yana son ka bauta masa ka kade ta shi a bauta bar bauta mu zo ka yi wannan bauta idan nan ba za ka ba yahude yana faɗi ba za ka ji krista yana wa'azi za ka ji musulmi yana wa'azi amma ba za ka taɓa jin ba yahude yana wa'azi ba duk da gashi addinin nasa ya gurbace ya lalace amma ba za ka ji yana wa'azi ba suna bisa kan lalatu lalatattun mutane na tinta suna bauta ma malaki din nan su wajen da abinda annabi Musa ya kawo musu duk sun yi watsi da shi suna bisa kan kabilancin su na da abinda Musa Samiri ya yi na bota mu maraki har yanzu suna kai kuma har yanzu a nan kuma game da wa'azar da jama'a ba ta yi sai suna cewa me yasa za ku wa'azta mutanen da Allahu muhlikum Allah zai halaka su aw mu'azzibuhum ko kuma Allah zai azabta su azaban shadidan azaba mai tsanani qalu sai malamai suka ce ma'ziratan ila rabbikum dalili ne na ubangijinku dan ya kama bayin da su wala'allahum yattaqun ko sa ji tsoron Allah daman misali kamar yanzu muna cikin jirgin ruwa kamar zaman mu dinnan jirgin ruwan yana da ciki biyu ɗaya shine kuriya karkashin jirgin ruwan sai ga wani shimfiɗa kuma ya ɗabi fasinja kuma a sama ga fasinjoji a ƙasa ga fasinjoji a sama faifan ƙasa fasinjoji ne faifan sama fasinjoji ne su na sama ɗin nan a zahiri kuna ganin kamar sun fi kusa da ruwa dan me dan saboda sun sun leka haka za su ga ruwa kuma sun ga dama sai su ɗebo to amma suna kasa dinnan suna nesa da ruwa wadanda suke nesa da ruwa dinnan nan in sun ji kishirwa ruwa sai suke gaya wa na sama dinnan nan don Allah ku ɗebo ku bamu sai ku ɗebo ku miƙa sai can kuka ce ha mun gaji da ɗebowa mu baku sun ba kuna kusa da ruwa kawai garin abin nan bane ku huda ta nan ɗin kawai ku ruwa ya shigo mana kawai ku sha to sai wani daga cikin su sai ya huda fi sai ga ruwa ya sama shigowa ta nan ai ina jin jirgin zai yi nauyi ya nitse tun da ruwa yana shiga to za su halaka kenan shin na saman nan za su tsira ba za su tsira ba to kamar haka nan ne masu wa'azi a cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen da in sun rike bakin su idan dai muddin masu wa'azi suka ce ba za mu wa'azi ba mu zauna shikenan sako ya mamaye jama'a halin asha ya mamaye jama'a halakar da za ta soka saboda ma'abuta aikata sabo din nan sai ya tafi da masu wa'azin ma gaba ɗaya su mutu haka Allah ya ce wannan hadisi ne sahihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya zo cikin Buhari da Muslim saboda haka wa'azi wato shi yake kauda mugun abu kuma yakan zama hujja akan mutum baka ji bane naji me yasa baka yi aiki da shi ba shi yasa anan yace au mu'azzibuhum azaban shadidan a'a qalu suka ce ma'azratan ila rabbikum hanzarin ubangijinku ne hanzari ne na Allah ba ku ji bane mun ji yanzu abin da muke faɗan nan Allah ne ya kaddara muke faɗin ta kuma Allah ne ya kaddara muke jin ta duk gaba ɗaya gobe kiyama da ita za a kama mu in ba mu aiki shi yasa ake cewa Allah ya sa Qur'ani ta zama hujjar mu da zamu kama mu tsira ba wai ta zama hujja akan mu a kama mu da ita ba falamma nasu yayin da suka bari ma zukkiru bihi abinda aka wa'azta su da shi to an jana allazina yanhaun masu hani masu wa'azin sai muka tsayar da su an su ga azabar da za ta sauka. wa hazna allazina zalamu sai muka kama bayan da suka zalunci kanon su bi azabin ba'isin da azaba wacce take abin kyama bi ma su kun saboda fuskewa da suka yi a cikin hanyar kwarai amma suka yi shurufa gaba ɗaya sun zama daidai falamma atau yayin da suka yi shishigi suka fada ma ammanuhu anhu suka fada ma abin da aka hane su aikatawa kulna da sai muka ce da su kunu iradatan ku zamo barai in makaskasta to wa bire din nan kashi biyu ne magana malamai akai kashi daya suka ce suna nan a zahirin su kana ganin su yan adam ne amma kwanyar su ta zama ta biri kwanyar su ya zama ta biri ba su da tunani sai irin tunanin da biri kan yi sun suka ce ai musihu wa saru qurda an shafe su sun zama bire din ne zahirin ka gan shi ya zama biri zaka ce wannan wani ne amma ga shi ya zama biri to shin waɗannan bire da muke gani ‘ya'yansu ne da jikokinsu sai aka ce la yata na salon tunda azubta su aka yi aka mai da su birai ba sa iya tsallaka ta balle ta ciki ta haihu namijin su ba zai iya tsallake mace ba matar su ba za ta yadda tsallaka ta ba babu ma sha'awar tare da su ko babu dama su ji yunwa babu dama suna jin yunwa don su ci abinci ya kashe musu yunwa babu dama su sha ruwa ya kashe musu kashewa wanda aka shafe shi ya zama biri bai wuce kwana uku sai ya mutu na'am وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرب هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واجع بهم وظنوا آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ تأذن ربك كتنا لوكا تند أبنجدين كتير سنروا لا عليهم zai dinga dirkaka su su bani isra'ilawa dan da dangogin abubuwa iri-iri ila yawmin kiyamata har zuwa tashin kiyama man yasumuhum wanda zai dinga ɗanɗana musu su al'azab mummunar azaba an ka duba rikicin duniyar duk isra'il ne ke haddasa shi ta ko'ina. bani isra'ilawa ne ke haddasa ta mutane ne marasa kwanya wahum kal qurda in ka gansu ka ce bare suke awil hanazir ko kuma ka ce da su aladu Masu da tunani sama inna rabbaka la sari'ul iqab ubangijinka shi mai gaggawan azaba ne ya yi tanadin dangogin azaba iri-iri don kangarewar bayi amma kuma kamar yadda yake da zafin azaban da yake ya yi tanadi to kada ka ɓace wa inna ko la gafurur rahim shi mai gafara ne kuma mai jin kai lokacin da duk kai bawansa ka ce ka tuba to da hannu biyu zai karɓe ka ya fi murna da ka tuban nan wato kamar misalin mutum ba ƙauye ne bisa kan dabbarsa bacci ya ɗauke shi sai dabbar nan tasa ta ɓace ya sha wuya wajen neman dabban sa bayan dabbar tasa kuma da ruwa yana neman ruwa da zai sha kuma duk cikin jejin sahara din ba ruwa ya gaji ya samu yar tumfafiya ya jinginu a karkashin ta yana kwance baccin wahala ya dauke shi can da ya farka sai ya ga jakinsa ko raƙuminsa ko me na shi daga sha tsaye kansa da kuma kayan ruwansa kamar yadda yake ga abincinsa da komi ai murnan da zai yi daman nasa ne ya sake dawa amma daga zai murna to kamar haka nan ne murnan da ubangijinka zai yi idan kai bawa ka ce na tuba na bar abu kaza saboda Allah wa gaddanahum fil ard ta an ba murna bane me zai kawo zai canja mummunan aikin da ka tara din ya maida ita kyakkyawa ya dora maka ita a tafin mizani na hannun dama ai murnan ne ya kawo haka wa man taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ito bai imani yayi aikin nagarta fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wannan Allah ya alkawarin canja mugayen ayyukan su zama kyawawa a mizanin a tuba wa gabba'anahum muka karkasa bani isra'ilawa fil ardi a cikin ƙasa umaman tsibi tsibi tsibi tsibi tsibi suna rasha tsibi suna amerika tsibi suna nan a nan gaba ta tsakiya tsibi suna ina haka ba su da lardin su takamamme wannan ma ina tsammanin sai da aka yi yarjejeniya tukunna majalisar ɗinkin duniya tukunna ta saba musu dan wannan ƙasar tasu da suke ta fitina a kai to saboda haka su bani isra'ila ba mutanen kirki bane amma minhum salihun cikin su akwai managarta wa minhum duna zalik cikin su kuma akwai wanda ba managarci ba wa balawnahum bil hasana mun jarrabe su da dangogin abai masu kyau wa sayyi'at mun jarrabe su da azaba iri iri la'allahum yarji'un ko za dawo hanya mun buɗa musu sun yi samu mun kuntata musu sun shiga wahala wai don ko sa dawo fa halafa min ba'dihim khalfun bayan su wa'antin da muka yi wa wannan jarrabawa yan uwansu suka maye gurbin su waɗanda sul kitaba suka gaji a taura to da suka gaji a taura nan ne suka yi da ita suka bar dukkan wani shiriya da zai gyara tsakaninsu da Allah sai ya ku zo na arada hazal adna suka nemi wayewar kai da ita don suna neman amfanin duniya da ita kadai waya ulu ne sai suna cewa ai ba komai sai faru lana za a yafe mana ai suna aje to ba sai faru lana za a yafe mana ai hanyoyin neman kuɗi babu nan mai kyau a hannun Isra'il sai neman kuɗi ta fuskar riba neman kuɗi ta fuskar zamba amma neman kuɗi da sana'a da wani abu nan babu sai da waɗansu su yi amma su dai su nemi kuɗi ta fuskar zamba su nemi kuɗi ta fuskar damfara da sauransu wa in yatihi ma'aradun mithluhu kuzo idan kuma wani fuska ta zo kuma sai su kama alam yukhaz alaihim mithaqul kitab sun a littafin ba a ɗaukan musu alkawari ne? Allah ya ƙulu da dai kansu zam suna faɗi alallahi game da Allah illa alhaq sai dai gaskiya Wadarasu mafi alhali ko sun karanta abin da ke cikin littafin wa darul akhiratu sun karanta hakan kenan gidan na na lahira shine aljanna khairul lil ladzina yattaqun shi yafi ga dukkan wani bawa wanda ya ji tsoron Allah to afala ta ilun ba za ku hankalta ba ku nemi lahiran wallazina yumassikuna bil kitab dukkan mutumin da ya kama littafi na Allah saukakkiya wato yumassikuna bil kitab ana nufin al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu wanda suka yi imani da muhammad yumassikuna na kitab suka kama alqur'ani wa aqamu salata suka tsaya da sallah inna mu la ajral muslimin babu muna rena ba da sakamako ga dukkan mutumin da yake kyauta yi sakamakon aikin su na dadin nan yana nan amma da can kakaninku ai da Allah ya ba su attaura ga yadda muka yi inji ubangiji wa iz a yayin nan natazna al jabala sai da muka ciri dutsi iyo kansu tukunna kuma a sama da su ka annahu zulla kamar ka ce wani inuwa ne na girgije haka a kansu wazannu sun yanke kauna annahu wannan dutsen un biyun zai fada a kansu me aka ce da su khuzu ma atainakum bi quwwa ku karbi a taura din da su yi karba khuzu ma atainakum bi quwwa ku karbi abin da muka ba ku nan ku rike shi da karfi waskuru ma fi ku karanta abin da kike eh mun yadda zabi eh mun yadda yi, da haka tukunna sai dutsi ya koma gurin sanada wa haka din ma sai da lafazi Allah ya ga musu ce la'allakum tattaqun da haka ne ba za ku tsaye daga azaban Allah kakannin ku haka muka yi da su tukunna suka kabi at-taura wa in aqala rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala سهلنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ كتنا لوكتين دا أخذ ربك أبنجيتين كي يدوكمك الكولي الكولي دا الله يدوك دا بني آدم min zuhurihim lokacin suna nan a tsatsonin ubanninsu suna nan a tsatson annabi adam zuriyatahum suna zuri'a a lokacin wa ashhadahum ala anfusihim sai da suka tabbatar makanon su kuma ya tabbatar musu kadaituwarsa a lastu bi rabbikum ban zama ubangijin ku ba qalu bala suka ce da na'am kai ne abin bautan mu shahid na mun tabbata a lokacin suna zuri'a shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan da abin wa haifuwa ana haifansa ne musulmi illa abawaihi sai dai ubansa da uwar shi ne yuhawidani su mai da shi ba yahude aw yunassiranihi ko su mai da shi banasare aw yumajjusanihi ko su mai da shi bakin kafiri mai ta ma bakin dutse to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ya taba amsa tambayar annabi Adam lokacin annabi Adam yana shi kaɗai a cikin aljanna tun ba a halicci ummina Hawwa'u ba sai yace ya Allah a cikin zuri'a da ka ban akwai wanda zai shiga wuta wato ya samu labarin ƙasa ta yi kuka don za a danki ƙasa a halicci sai na Adam lokacin da za a zo a dibi ƙasa don halittar annabi adam sai ƙasa ya ce ya raf a ta hulukul halƙa minni ya za kai halitta daga jikina kuma sannan fa ya kunu fihi nasibun min Allah kuma sannan ya zama yana da rabo daga cikin wuta sai ya ce haka sai Allah ya amsa masa yake eh to tunda Allah ya amsa eh ko ai ba ja da baya fa bakal ard sai kasa ta yi kuka shine asalin samuwar idanuwan ruwa a cikin kasa wayan su malamai sun yi bayani da haka to a lokacin nan annabi adam ya samu wannan labarin sai ya tambayi Allah a cikin yanzu haka a cikin 'ya'yana da jikokina a kowanne za su ga wuta sai ce eh to shine sai ya nemi karantar da annabi adam din sai ya shafa bayan annabi adam sai ya fidda zuri'ar annabi adam din gaba ɗaya ga su cip annabi adam ya ga dukkan zuri'arsa abinda zai zama dan adam ga baki dai gashi sai kuma ya ɗage masa hijabi yadda yana jin muryar su ya ce ji abin da suke faɗa sai ya kasa su kashi biyu sai ya ce ku yi min sujuda Allah sai ba su umarni ku yi min sujuda sai rabi suka yi sujuda rabi suka ki rabi suka yi sujuda rabi suka ki wanda suka yi sujuda din suka kasu kashi biyu rabi suka yi murna da sujudan rabi suka yi bakin ciki da sujudan da ba su yi sujuda ba su ma suka kasu kashi biyu rabi suka yi farin ciki da rashin sujudan rabin suka yi nadama don me ba su yi sujuda ba to sai Allah ya ce wa annabi Adam haka na kasa halayen jikokin naka ji abin da suke faɗa waɗanda suka yi sujuda nan sai suna cewa alhamdulillah mun gode wa Allah ya sa mun yi masa sujuda tun muna zuri'an rawuka a jikin tsatsannin ubanninmu suna farin ciki da haka rabin suna cewa ai ga wa'ancan ba su yi sujuda ba da mun sani da ba mu yi sujuda ba sai wa'annan kuma suna cewa a ah, da mun sani da mun yi sujuda dan ga wayannan sun yi sujuda suna murna sai wayannan kuma suna cewa me za mu yi sujuda ga wayannan sun yi sujuda ba suna nadama ba to sabani irin wannan da shi ne dan adam yake rayuwa wanda yi sujuda yayi murna da sujuda sa akan haife shi mumini ya rayu mumini ya mutu mumini Allah ya samu ne wanda aje sujuda yayi nadama da sujuda shi ne zai rayu mumini ya je ya mutu ba mumini ba ya shiga wuta tukun ya shiga aljanna wanda bai yi sujuda ba kuma yayi nadama da rashin sujuda sa shine ake haifarsa kafiri ya rayu kafiri ya zo ya mutu mumini ya shiga aljanna kuma har yanzu wanda bai yi sujuda ba kuma ya yi farin ciki abin nan ya yi nadama da rashin sujuda sa dinnan shine za a haife shi mumini abin nan za a haife shi kafiri ya rayu kafiri ya je mutu mumini haka Allah ya kasa muka kashi hudu to shine Allah ya ce alastu bi rabbikum tun kuna zuri'a Allah ya yi tambaya haka mun amsa masa da cewa eh mun amince to shi kenan an ta taqulu yawmal ta idan kiyama ta tsaya dan kada ku ce inna kunna an haza gafilin mu ga wannan alkawarin da ka aza mana din ba mu santa ba dan yanzu wannan labarin da muka bayar na cewa kana zuya ka dawo wani alkawari a wurin Allah baka sani ba to amma sai aka saukar maka Qur'ani aka tuna maka alkawarin akwai alkawarin da ka ɗaukan ma Allah shine zaka rike shi da kadaici zaka bauta masa zaka yi da maganar annabawa wannan shine alkawarin da ka dauka ma Allah ka zo duniya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ce kullu mauludun yuladu ala alfitra dukkan da wanda aka haifa ana haifansa musulmi ne sai dai masu renon ne za su canja masa tarbiyya ya zama kafiri Auta taqulu inna ma ashraka abauna ko kuma ku ce iyayenmu ne suka yi shirka banda mu min qablu da can wa kunna zuriyatan min ba'dihim mun zama zuriya ne baicin su a fito hulikuna ka halaka mu ne ya Allah bi ma fa'al al da abinda mabarnata suka yi wa kazalika haka nan ne nufassilu al-ayati muke bayyanar da ayoyi wa la'allahum yarji'un mutane ko sa dawo daga rakiyan aikata mummunan abu واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون واتلوا عليهم ككرك والأمة نبأ الذي آتيناه آياتنا لبارن باوان نمكباشي باشي إلمي أتكين التوراة شين بالأمر بن باورا fansalaka ha sai kuma muka tuɓe ilimin daga gare shi daman alamar cewa ilimi bata amfani mutum ba shine in bai yi aiki da shi ba sai ya zama su ne amma idan ka aiki da shi ya nane a jikinka ya zama ɗaya kai kanka ka zama ilimi din amma ba ka aiki da shi shi mutum ne mai zaman kansa kawai yana zaune a cikin ka ne kamar kai ne da daki kana zaune a cikin daki kuma dakin ba wani amfani da yake da kai kamar haka ne amma idan dakin nan ka rike shi da tsafta yana amfani da kai to kamar haka nan ne fansalaha minha sai kuma an ka tuɓe ilimin nan ma'ana shi ya tuɓu daga ilimin nan dan bai aiki da shi ba fatba ku shaidan sai shaidan ya samu ya bi shi fa kana min al sai zama yana daga cikin rudaddun bayi ya rude walau shi na da mun so ilimin da muka bashi nan larafa na hu biya da mun daga darajarsa da wannan ilimin ashe komi ka samu ashe sai in Allah ne yayi baraka ka ta aiki ko akhlada da ilal ardi sai yayi taurin kai yi zama a bayan ƙasa wata ba a ku ya bi son zuciyarsa fa masaluhu misalin wannan malamin ka masalil kalbi sai zama kamar kare in tahmil alaihi in ka daga mar hannu haka yalhas sai yi haushi aw tatrukuhu yalhas ko ka bashi yana haushi to kaga wannan magana sai ce zalika wannan matalqamin lazina kazzabu bi ayatina shine misalin waɗanda suka karyata da ayoyin mu misalin mutumin da muka gadar mara ilimi ya ki fahimtar abin da ke cikin ilimin don son zuciyarsa faƙususi la ƙasasa bayyanar da bayani la'allahum ya tafakkaru ko mutane sa yi tunani sa'a matal qawmin lazina kazzabu bi ayatina ya munana misalin mutanen da suka karyatar da ayoyinmu wa anfusuhum kanu yazlimun kuma sun zalunci kanuwansu ne نعم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون من يهد الله دون الله يشري فهو المهتد شين يشريه wa man yudlil wannan da Allah ya bar da shi kuma fa ulaika humul khasirun su ne waɗanda ke masu asara gobe kiyama wanda aka ba shi ilimi sai ilimin nan bata amfane shi ba walaqad zara'ana li jahannama kafiran mun halitta don shiga wutar jahannama da daga cikin ku yan adam min Jinni daga aljanu wal insi da mutane wanda muka halicce shi don shiga wutar nan lahum sai kaga suna da ulumin zukata la huna biha ba sa fahimtar komai da ita wa lahum a'yunun zaka ga suna da ido la yubsiruna biha ba sa ganin komai da ita ba su da basira ba su da hange wa lahum azanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa jin komai da ita ulaika waɗannan kal an'am kamar dabbobi suke kaga Allah ya daidaita su da dabba sai ce a hum adall su din sun fi dabbobin mabata bata ulaika waɗannan humul ghafilun su rafkanannun bayi ne ba don kuma don mun halicce saboda shiga wuta Allah ya tsire da mu daga shirin shiga wuta da na karantar da mu daidai Allah ya ba mu ladanta dukan mu kuma ya shi kuma Allah ya gafarta mana amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim a yau takardar mu ta farko kuma ita ce ta karshe dan uwa yana cewa shin Allah ga ta malam ni ne dai ne alwala na je zan yi sallah ta azhar bayan ta da iqama da nazo zan yi kabbarar harama sai ne niyyar la'asar kuma bayan na idar da sallah daga baya sai na tuna na ce a ah, zahar zan yi fa kuma gashi na yi la'asar ya hukuncin sallah ta akwai wato mutane sun ɗauka cewa lalle ne sai sun furtar da niyya a lokacin fara sallah furtar da niyya din nan ba ta zo ba a ko'ina ya ishe ka niyya daga cewar ka lokacin sallah yayi bari in tashi in yi alwala in yi sallah wannan ta ishe ka niyya abin da take an gaza ka na cikin jikinka din nan shine niyyar sai kenan ya isa ba sai lalle ka ambata ba a yadda na fahimci tambayar mai tambayan nan ya yi alwalar nan da niyyar zai yi azahar to amma da ya zo wajen furta niyya sai ya ambaci la'asar to wannan sallarsa tana nan ambaton nan ba za ta bata masa sallah ba amma la'asar ta yi ya ɗauka cewa ya yi sallan azahar sai ya yi alwala don la'asar ya zo yana cikin sallar la'asar sai ya tana bai yi azahar ba sai ya ce na canja niyya ta zuwa ga la'asar alhali kuma ya riga ya yi kabbaran harama to wannan sallah ba ta yi ba ba ta zama la'asar ba ba ta zama azahar ba to idan kuma ka yi la'asar din ne ka tuna kafin faɗuwar rana saboda wajibtuwar lalle a jelan ta ɗin nan to sai kai azahar kuma ka yi la'asar din sai ka sake maimaita la'asar din Allah ya samu dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai jama'a masu roƙon addu'a da kuma neman biyan bukatun mu yi addu'a ga baki ɗai don kanmu da masu roƙon addu'a da masoyanmu na kusa da masoyanmu na nesa wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana duk mutanen da suka tako suka zo nan ƙurar da diga digan su ya ɗauka Allah ya nuna musu a cikin mizanin su kamar dutsen kamar dutsen Uhud wanda ke ya zo ne da kafa a dalilin bashi da abin hawa in har Allah ya nuna mana baɗi Allah ya sa ya zo da abin hawarsa Allah ya mallaka wa kowa abin hawa Wannan shi ma zai taimaka wa wani kuma ya zo da shi waɗanda suka taimaka a wurin wa'azin da muke din nan da ɗauka a na'ura su aika da shi nesa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya nuna musu aikin su a mizanin su mutanen da suka nuna sha'awa suka taimaka ko da kalima Allah ya nuna musu da alkhairi mutanen da suka gayyace mu kuma suka ce mu zo mu yi